ka ce mu tsaya wallahi mu ka Dillalan ke zanta gaban ma'aikatar gona bayan karɓar da babban sakataren ma'aikatar ya yi musu da albishar ɗin duba batun. Dillalan dai sun ce bashin banki na neman kai su har ƙasa sakamakon rashin biyan su bashin naira biliyan 29 da gwamnatin Najeriya ba ta yi ba zuwa yanzu da ma wani sabon bashin na shirin raba takin ta hanyar wayar salula a bara da ya kai kusan naira biliyan goma. Kabiru Fara shine shugaban kungiyar. Dan a baya suna ta gaya mana da baki yanzu mun fito mu ji face to face kuma mu gani a rubuce. in an jima za mu koma gurin su ba mu rubuce ga shedul din da suka yi za su biya mu in ya wuce nan duk abin da muka yi musu kuma su suka jiyo menene kuke jin za ku yi musu yin suka yi kin abin da kuke akwai ka san akwai option da yawa farko political option yan Najeriya sun gaji da suna jiran a taimaka musu harkar noma gwamnatin Buhari nan ta manoma ce in ba a taimake su za mu rubuta a jaridu ba da ya gani cewa ba a taimakon manoma liability ne da certificate din muritin muna da option ma mu je kotu mu ce sai an biya mu dole amma tunda muna dangantaka da ma'aikatar gona ba ma son ta kai ga shari'a sunana Alhaji Bello Abubakar Annur Funtuwa mataimakin shugaban kungiyar manoman masara na najeriya taki ya yi sauki a ƙasar nan wanda a wannan lokaci ƙololo tsada taki a ce naira dubu hudu amma daga baya ba an samu canjin gwamnati shekarar da ta gabata ta dubu biyu da sha biyar da ba a yi wannan shiri ba zuwa sha shida sai da ta kai ga an sai yuriya dubu goma npk zuwa zuwa dubu takwas daya daga dillalin adamu buniyadi na karfafa ci gaba da shirin mai takin ges wato growth enhancement scheme ko da ba a kammala biyan bashin ba. Abu da saba gani a wurin ba in ni ne har ma di ta tsaya ba zan yi zanga-zanga a biya ni ba saboda ni ba wayo na yau Allah ya ban kuɗin ba daya na biyu dama ban yi don audu obe ne zai zo ya biya ba. Ni na san na aiki mai kyau in gwamnatin da ake faɗa mai adalci ce ko ban bi sawu ba za a biya ni. Kamar yadda talaka suka zaya Muhammadu Buhari ana tsammanin akwai gaskiya a ciki dole da Allah ya sa shugaban ƙasa ya gane muna da gaskiya a tausaya a biya za a biya ba sai ka ji ka banga ba amma masu miliyan sittin saba'in tamanin ɗari ɗari biyu uku a taimaka a biya su shine suka zo zanga-zanga kuma Allah zai taimake su abun kunya ne a gwamnatin buhari talaka ya fito rigima gwamnatin najeriya ta bada alwashin biyan akalla wani kaso daga cikin kuɗin nan da mako ɗaya we will also do our best to ensure that these payments are done based on equity and therefore all the dealers who we owe should be able to pay something out of the resource nan ma sakataren ma'aikatar gonar ne bukar hassan ke bada albishir ɗin biyan kuɗin cikin adalci shugaban ƙasa ya mince a da wani kaso na bashin da kuke bi a biya kunan take tsohuwar gwamnatin jonathan ce ta kirkiro wannan shirin na raba taki ta hanyar wayar salula karkashin tsohon minista Akimomi deshina wanda shine ma shugaban bankin Afirka mai ci. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.